Sashen Hausa na studio Kalangu ya fara gabatar da, labarai daidai karfe 5 da minti 30 daga nan birnin Yamai. Masu raro Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Laraba goma ga watan Fabrairu na 2021. a cikin shirin za ku yi cewa hukumar zaɓe seni ta yi raskunar zaɓuɓɓukan ranukan wato uku da bakwai ga watan disambar na 2020 yau a sakamakon wata haɗuwa da manema labarai da mambobin ƙungiyoyin farar hula ƙasashen sahel na cin karo da matsaloli a yaƙi da ta'addanci a ra'ayin daraktan projen sahel na ƙungiyar ƙasa da ƙasa crisis group a rahoton da aka wallafa a ran biga watan fevrier a rahoton musamman na wannan shiri za mu kawo batun tasirin annobar corona kan ayyukan ma'aikatar bnda mai kula da hakkin mallaka a nijar an shirya wata haduwa tattaunawa yau a yamai tsakanin magabatan hukumar zaɓe mai zaman kanta sene mambobin ƙungiyar farar hula da kuma manema labarai albarkacin wannan haduwa shugaban hukumar zaɓe sene metar isaka suna ya taɓo matsalolin da aka fuskanta a zaɓukan da suka gabata wato a shekarar 2020 Mun yi rijistan wasu matsaloli da karanci game da kayayyaki da kuma tsaro motocin da muka samu wasu da aka karɓo ko kuma wasu da aka yi haya ba su kasance ko da yaushe cikin lafiya ba wasu daga cikinsu ba su cancanci yanayin wurare ba. Bisa ga batun tsaro ma'aikatan sani da kayayyakin aiki sun ci karo da hare-hare daban-daban cikin yankunan Tilaberi, Difa har ma da yankin Tawa. Mun gode wa Allah da ba a samu mutuwa ba daga cikin ma'aikatan ne amma abin bakin ciki an samu mutuwa daga bangaren jami'an tsaro da ke ba da kariya ga ma'aikatanmu da kuma kayayyakin aikinmu a wasu wurare rumfunan zaɓe ba su yi aiki ba domin akwai rashin tsaro da kuma barazana a wasu rumfunan zaɓe da wasu ƙauyuka cikin wasu lokuta kuma 'yan ta'adda ne suke tura barazana kai tsaye ga masu zaɓe. a rangadin da take yi na wayar da kan al'umma a game da gudanar da zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali tawagar mai shiga tsakani na ƙasa ta kasance jiya a maraɗi haɗuwar ta tattara matasa mata shugabannin addini da kuma na gargajiya dr hunto abdullahi mashawarci na musamman na mai shiga tsakani na ƙasa ya yi wa muhammad da maman ƙarin haske Mai shiga tsakani na ƙasa a cikin jawabinsa na zaman lafiya na haɗin kan 'yan ƙasa yana kira ga 'yan ƙasa domin mutane su himmatu ga zaɓuka na kwanciyar hankali da halartar kowa kuma cikin zumunci. Babu wani ci gaba idan babu zaman lafiya a ɓangaren maraɗi dukkan masu ruwa da tsaki suna tuntuɓar juna domin kada a samu rikici domin kada a samu tashin hankali kuma suna buƙatar mai shiga tsakani da ya ci gaba da isar da irin wannan saƙo a dun Nijar. Matasa da mata na wakiltar babban rinjaye na masu zaɓe wata alama ce mai kyau na kasancewar su masu kishin ƙasa kuma suna nan domin sauraron babban jami'in. Shugabannin addinai wakilan jama'a aikin su shine na isar da sako daga tushe domin dukkan 'yan Nijar su zama tsintsiya domin cewa duk wanda ya lashe zaɓe za mu yi aiki tare domin zaman lafiya yana da muhimmanci sosai domin ci gaban gabanmu. Sake tsara dabarun tsarkwarar da al'amura a yankin Sahel wannan shine sunan wani rahoton Afirka na kungiyar kasa da kasa Crisis Group da aka wallafa a ran ga watan Fabrairu na 2021. kasashen yankin Sahel da babbar ƙawarsu a yaƙi da ta'addanci na cin karo da matsaloli wajen magance matsalar tsaro a yankin. A cewar daraktan projen Sahel mai suna ECJ Jean Hervé Jezekiel a zantawar shi da wayar tarho da Muktar Hamadu. A yau muna son musamman ma mu yi tarjamar da ke jaddada iyakacin karfin darussan karfafawa haka kuma da rike darussan wannan iyakaci. Me yasa iyakaci domin idan aka duba tasawira karuwar kungiyoyin ta'addanci da faɗaɗawar iyakokin tashin hankali. A hakika akwai karuwa sosai ko da ana da nasarori daga sojoji tare da mai da martani da wani matsin lamba kan kungiyoyin ta'addanci duk da haka abinda ake lura da shi shine na cewa ƙasashe kasashen yankin sahel suna da karfin daukar mataki cikin yankunan da suka rasa a shekarun baya-baya bisa waɗannan dalilai mun ga yana da muhimmanci mu ga me yasa ba za a iya kawar da fadawar yankuna akai-akai ba na yankin sahel cikin tashin hankali ga kasashen sahel da abokan hulɗarsu musamman ma faransa a matsayin jagorar kasashen duniya cikin siyasar daidaita zaman lafiya a yankin sahel a shi ne aka kaddamar da ayyukan wato jirgin kasa wadda ta hada kano katsina da maradi a birnin katsina na tarayyar najeriya mataimakin shugaban majalisar shawara ta jihar maradi sadisu umaru ya bayyana cewa samar da wannan hanya tamkar gaskata mafarkin al'ummar maradi ne a hirar shi da muhammad da mamman. mun yi amana cewa idan wannan hanyar ta samu tattalin arzikin yankin zai haɓaka sannan abu alfahari ne ga yankin maradi ku misalta yawan abubuwan da za su shigo kuma za a shigo da su ta hanyar maradi wannan ke nuna cewa ba shika abin karuwa ne muka samu a nan wannan jihar tamu za a samu tattalin arziki da kuma ayyuka ga matasanmu da suke fama da ma 'yan kasuwanmu kai har da waɗansu yankuna za su amfana mafi yawan zirga-zirgar shigowa da kayan halaye su ne tsakanin benin da ghana da cote amma tare da wannan layi dogo mun yi amanar cewa abu ne mai sauki daga lagos ana iya odar kaya su shigo har zuwa nan ga tattalin arzikin zai haɓaka ga kuma tsaro ana fuskantar tsadar farashin dankalin turawa a kasuwanni duk da yake muna cikin lokacin da ya kamata a girbi dankalin turawan sakatare janaral na babban kungiyar masu noman rani na nijar ya bayyana cewa dalilin hakan shine wato zafi mai karfi alasan siddo ya yi wa rukayyato abdulrahman karin bayani ta wayar tarho A wasu shekaru ana samun kilon dankalin turawa dala arba'in yanzu abin ya canza a da mutane na noma tare amma yanzu akwai manoman da suke shuka da wuri wasu kuma su yi shuka daga baya a lokacin akwai dan zafi kenan tare da wannan zafi shi yasa shuka farko ba ta yi cikin manoma ɗari ana samun talatin ko arba'in da noman su baya yi kenan dole sai sun sake shuka yanzu agadas ne da bankuku suke fara kawo dankalin turawa yawa a nan birnin Yamai. Farashin dankalin turawa cikin kasuwa ga masu saidawa ana samun kilo guda dala satin ko dala saba'in. Rashin tsaftar muhalli da ake fuskanta a jihar Tilibiri sakamako ne na rashin kwashe shara da kyau a ra'ayin jami'in kula da tsafta a ma'aikatar magajin gari. Saboda haka ne yake jan hankalin al'umma kan kwasar shara da amfani da kwantenar wajen shirge sharar mummuni hamadu jami'i mai kula da tsafta a ma'aikatar magajin garin tilibiri ya yi wa abubakar umaru wakilinmu karin bayani Eh, da yake Meri ce take sahun gaba na kula da shara, tuni jama'a suna sa a kansu cewa sharar da za su tara Meri ce za ta kwashe musu sharar daga gidajensu ko kuma inda suke tara sharar. Wanda shine muke kira gurin zubar da shara na wucin gadi, saboda akwai irin waɗannan wurare da muka yi tanadi don jama'a su tara sharar don baiwa masu kwashe sharar sauki. Jama'a ba su girmama wannan umarnin. koyaushe sukan tara shara a wani fili wanda yana da wahala ga meri su kwashe sharar inda muna ganin jama'a da suke kawo sharar inda meri ta keɓe ba su sashe a cikin kwandon da aka yi saboda sharar kamata ya yi su zuba sharar a cikin kwandon don idan aka zo kwashewa ɗagawa kawai za a yi daga kwandon da aka ajiye saboda wannan A shi ne ɗaliban makarantun sakandare na jihar Zandar suka kawo ƙarshen yajin aikin su na kwanaki biyu. Daga cikin bukatun su akwai samar da teburukan sama a waɗansu makarantu da tura malaman makarantu da dai sauran abubuwa. Wakilinmu Aliketa ya tattauna da Zabiru Malam Kadiri, sakataren janar na ƙungiyar makarantun College da Lise na birnin Zandar. Nos revendications sont les problèmes des enseignants, les problèmes des Korafinmu shine matsalar malaman makaranta, rashin teburukan zama, da rashin katangar makaranta, da kuma wasu matsaloli da muke samu, ma'ana rashin fahimtar juna tsakanin ɗaliban birnin Zandar da masu basu horo. Wannan shine dalilin da ya sa babban sashen jihar ya sadu da ƙananan sassa daban-daban. Bayan wannan taron sassan suka yanke shawarar tsaye da karatu na kwana biyu, saboda shine jiya da shekaran jiya muke cikin yajin aiki. Kuma har yanzu babu wani daga hukumar makaranta ko kuma daga hukumomin da ke kula da harakar ilimi da ya kira mu. A game da koke-koken mu idan yau ba su kira mu ba za mu ci gaba da gwagwarmaya mako mai zuwa. Nous écoutez face à ces problèmes, nous allons continuer notre lutte la semaine prochaine. yanzu kuma sai sha'anin wasanni sha'anin tseren keke na jihar tawa na fuskantar matsala a cewar magabatan masu kula da wannan wasa kungiyar da ke kula da tseren keke ta jihar ta bayyana cewa rashin kayan aiki ya yi sanadiyar soke wata kwambalar tseren keke da ya kamata ta haɗa 'yan wasa na jihar naziru mamman mamba na kungiyar masu tseren keke na tawa ya yi wa idris adamu ƙarin bayani mun ɗauko kuzari dangance da wannan sukuwa ta keke har shampiyona muka so mu yi ta nan jiha tawa gaba ɗai mun gayyato 'yan sukuwar keke na madawa na malbaza dogarawa duka amma sai corona ka ta zo ta shigo ta tsaye da komai da komai kuma mutane mu da kama mun dan ja da baya amma dai har yanzu dai akwai kudiri mu yi wannan shampiyona matasa ba a ce babu su akwai su akwai waɗanda suna son sukuwar keke keke a basu da matsalar keke ce dai a ina gani yau inda a ce muna da veluna isassu ina ga wani ko da dan ya abokin shi yana tare ne tare da mu abu zai ba shi shawa shi ma ya zo yi da ina gani in muka samu kekuna to in Allah da gudun keke za mu yaba cikin jihar kuna kan setin studio kalangu kar da ku sake seti daga ranar laraba 27 ga watan janairu 2021 za ku ji sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin nijar yanzu kuma sai rahoton namu na musamman a nijar sakamakon annobar corona ya shafi ma'aikatu da dama na gwamnati da masu zaman kansu misali na ma'aikatar bnda mai kula da hakkin mallaka ta nijar inda lamarin annobar corona ya yi tasiri a kan kimanin kashi hamsin cikin 100 na ayyukanta shugabar ma'aikatar bnda madam zarame fashi kacalla ta yi wa muktar hamadu karin bayani wannan dai abin da allah ya kawo na corona mu dai ya buga cikin sektor mu na kiltir wajen bayan da bremen ya ne ba sai mun samu shifir da mu sosai ya yi ƙasa in abin a ce a bambanta shi ne da shekarun baya bremen wannan shekaran ba mu samu yadda muka saba samu ba wace irin gudunmuwa ofishin ministan farfado da al'adu ta bayar ya e, ta mun gani tun da fari ma sun yi kokari sun kama ma artiskin mu na gani akwai bremen ka'idoji da ta sa artist mu suka gyara situation su vraiment muna godiya kuma su ci gaba da wannan taimakon da suka ma artist dan ko ina kun sani artist inda yake sai an kama mishi yake iya ci gaba su ne fuskan mu gaba ɗaya komai aka yi kenan namu ne jin mu ne mu ne ta fuskar alƙalumma ko kuna iya kimanta tasiri shi to bisa ɗari bisa ɗari yadda muke samu kai an ce wannan gamin ko abin ga ina ji hamsin bisa ɗari dai da ne muke samu dama recouvrement na droit dotar yana ba mu wahala dama a haka ma izaji akwai wanda vraiment suke ja da mu sosai malgré ke akwai ka'idodi da gwamnati ta sa amma yanzu ana ja sosai bisa shi to bisa wannan ma ba mu kare ba baltane kuma covid yanzu da ya zo mutane suka samu kama galama yadda dai abin ya zo haka dai muka yi yaya kuke ci gaba da gudanar da ayyukan ma'aikatar kokarin dai da muke badawa duk dai jan hankalin da muke yi wajen izaje izaje su zan ki biya turwa dotar do Allah a lokaci to izaje dai da ita ma duka dai abin da za a ce da dai aka aka saba yi a kiyaye tunda an ce wannan ha eh, abin ga corona har yanzu tana nan tana nan kuma tana cikin Nijar a ci gaba da respected distanciation da bavet da wanke hannun duka ai wannan shine primary recommendation da zan yi madalla masu mu karshen wannan shiri kenan na madashin yau a huta lahiya. take kuna kan seti studio kalangu kar da ku sake seti daga ranar laraba 27 ga watan janairu 2021 za ku ji sabbin shimfiɗar salon kaɗin takensa. studio kalangu shekara biyar na aiki da tafiyar yanayin niger Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko'ina a faɗin ƙasar Niger Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da FM Niger.